Babu wanda zai sayar da katin zaɓensa, sai mutum mara tunani, mai halayya ta dabbobi, wanda bai san abin da yake yi ba. Babu wanda zai zo kuma isai katin zaɓen wani, sai azzalumi, macuci, mayaudari, wanda ya haƙura da lashira kawai duniya yake nema. Bawan Allah da ya ji, shi fa zuwa duk wanda izo. ya ce yana son ya sai katin zabanka ba wai ya saya ka sayan maka ba ya tafi da shi ba ko ya baka kudi ya ce shi za zaba zaɓa abinda wannan yake nunawa ba shi da bayanin da zai iya buɗe baki ya yi maka ya gamsar da kai cewa shi mutum ne da ya cancanta i shugabanci to tun da bani da bayanin da zan iya yi maka ka gamsu ka zaɓe ni to da Allah ga wasu 'yan kuɗi nan je ka zaɓe ni kawai na saye ka to ka yi wannan tunanin naka da zai gamsar ba zai iya gamsar da shi ba sai isa tunanin naka to kaga wannan mutumin shi azzalimi ne mutuci ne ba shi da nagarta ribabban mutum ne ba shi da abin da zai iya gaya ma to kaga kai kuma idan baka zama dabba ba ba yanda za a yi ka ce ka amince da wannan azzalimin ya shugabance ka tsawon shekara hudu ya shugabanci ƙannanka wanda ba mata da katin zaɓe kai ne suka wakilta tunda ba su isa yin zaɓe ba tsofaffi marasa lafiya ƙananan yara wanda ba su isa yin zaɓe ba kai suka biya amana ka je ka zaɓo musu wanda zai shugabance ta tsawon shekara hudu iliminsu abincinsu makarantarsu ibadarsu sun baka amana ka je ka zaɓo musu wanda zai riƙe sa tsawon shekara hudu saboda kai dabba ne baka tunanin tsayuwa gaban Allah sai ka je aka baka saboda wasu kuɗi sai ka manta da wancan nauyin da Allah ya ɗora maka sai ka je aka baka wasu 'yan kuɗi wanda ba za su wuce sati ɗaya kana kashewa ba sai ka je ka zabo irin wancan mutumin yanzu in na ce maka dabba kai yanzu har ma jira kake hina ce ma kai dabba ne saboda ka rina mutane hankali har jira kake sai an zo an ce ma dabba ne kai amma tsaya ka ji ba ma nufin idan an baka kuɗin kaka karba a'a duk bayanin da mutum zai ma ya ɗauki kuɗin ya baka ba ka zama dabba ba sai dai idan ya baka kuɗin hakan ya sa kuma ka je ka zaɓe lokacin ka zama dabba amma da zai ma bayani ya baka kuɗi ka sa kuɗin a ka ce to shi kenan ba matsala amma da ka je sai ka duba nauyin wannan yara da tsofaffin ya ka je ka zaɓi wanda ya dace ba ka zama dabba ba ko baka saba alƙawari ba baka ci amanarsa ba